Shirin zamantakewa ne kowa ya zo ya saurara don na san akwai abun mora. Jama'a masu sauraro barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa na nemo hanyoyin zaman lafiya da ƙarfafa danƙon zumunci ne a tsakanin al'umma har da ma waɗanda ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jagorantar shirin. Nasiha na shirya fada, kyauta a cikin ƙasida na. A yau shirin zamantakewa ya tattauna da wasu matasa ne da suka kafa ƙungiya don wanzar da zaman lafiya a yankunansu da ake samun tashin hankali tun fiye da shekaru ishirin. Zaman lafiya da daɗi sai da shi Gina zaman lafiya wani muhimmin al'amari ne na ci gaba mai ɗorewa, kuma matasa suna da muhimmiyar rawa a cikin wannan tsari. Na tattauna da wasu matasa da suka tsinci kansu a cikin tashin hankali tun fiye da shekaru ishirin. Matasan daga addinai da ƙabilu da ke samun saɓani da juna loto-loto suka ce suna fatar dawo da irin wannan zamantakewa da iyayensu suka yi, wanda ya bunƙasa tattalin arzikinsu a wancan lokaci. Ga yadda hirar tamu ta kasance. Sunana Pam James Gong. Sai kuma. Salihu Saini Sidi. Sai kuma. Kale Plancha Klatu. Sai kuma. Sok Moses Shoot Forum District. To fam menene ma sunan wannan kungiya taku? mu dai mun kafa ta da suna Plateau Inclusive Youth Grassroots Movement. so muna kokarin mu gan yadda za mu achieving goal ma matasanmu da kuma yaranmu na plateau state gabaki daya mu gan da cewa kowa ya samu abin yi ba zaman banza in damuwa ya tashi muna iya dan contributing a namu kungiyar mu kai musu taimako so abin da muke a kungiyar kenan amma idan matasa suka taso haka sai a ga kaman kungiya ce ta siyasa kuna neman goyon bayan wa'ansu 'yan siyasa A'a mu ba muna neman goyon bayan wayan yan siyasa don eh, mu ci ma kan mu buri ba ne. In ma za mu iya samu shawarwari from other organizations ko from politicians in ma if they can support us as in financially so that mu dan taimaka ma wayanda don mu din ba wai muna da cikakken karfi ba mu ma muna iya karfin mu ne. So idan za mu iya samu taimako daga wurin wayan su masu the same motive masu the same tunani wanda su ma suna da tunanin taimaka ma wanda ba su da ƙarfi to irinsu muke nima domin mu da cewa mun taimaka ma yara ta wajen makarantu ko siyan littattafai ko wurin siyan kaya ko wani abubuwa haka ko kuwa irin wanda suna abu ya faru da su muna kai musu taimako ko kuwa muna dan eh, educating wayansu wanda ba su da abin yi muna dan koya musu sana'a to muna ganin mun samu taimakon za mu yi fiye da haka to bari zan dawo gare ka fam ah, salihu mecece wannan kungiya taku kungiyar namu na mun kafa ta don mu samu ci gaba a wajen mutanenmu don mun ga har ga Allah yanzu ci gaban ya kasa don yanzu ruwan sha hanya abincin ma tana su ta gagari wayansu wani sai ka same shi ma a rana ma ya ci abinci so ne to shi yasa muka dan taimakekeniya ne haka muka dan je wajen wannan mu je wajen wannan a dan taimaka jama'a haka shi yasa muka dan kafa wannan kungiya haka akwai wani kokarin da kuka yi na tabbatar da cewa an samu wannan zaman lafiya a gaskiya mana ta kokari saboda mostly yanzu abu zai da ya faruwa inda baka isa ka shiga ba yanzu kamar mu fulani haka a inda muke akwai wani biram inda ba da iya shiga wannan wajen ba to wani abun sa idan ya faru a wannan wajen dole zai nema fulatanin da ya yadda da shi a wannan wannan wajen saboda a samu cimma burin da ake nema a wannan wajen to kin ga in ba mu haɗa kanmu a plato ko a barikin ladi ba especially tun da barikin ladi dama ita aka sani komai a ce barikin ladi komai a ce barikin ladi to yanzu gaskiya mun fito ne mu yi aikin da za mu samu kanmu mafita a wannan abu malam kaleb yaya wannan kungiya taku ta ke gudanar da ayyukanta kungiyar namu tana uh, vision namu blueprint na movement namu tana nan da yawa da faɗi sosai so ba abu bane za mu ce mu jira sai mun tara kuɗi da yawa kafin mu fara amma kaɗan da muke da shi mun ce bari mu fara duka inda taimako ya zo ya same mu da mu ci gaba daga nan muna da target audience wanda da mu fara da su yara ne wanda suna tashiwa a nursery primary sai junior secondary a cikin barikin ladi ba wani hargitsi da ba mu gani ba sannan mun ga yadda yake affecting yaran yakan sa yara masu bijire akwai waɗansu da za su zo da rudani akan neman taimako suke yi alhali kuma yake gani sun taimake kansu ne yaran kuma a hankali a hankali suke ga sun bijire yaran nan za su iya tashi su zamanto damuwa yara da suka samu kansu a cikin yanayi na tashin hankali kusan ana cewa ma waɗansu da yawansu ba sa makarantu ta yaya kuke samun yaran nan kuma a takamamme wani irin taimako ma kuke musu akwai yara da yawa da sun tashi da su samu wayansu da za su masu wayansu alkawarruka na makaranta da wayansu abubuwa amma sai dai su yi ta sammani ababen wani sai yaran bara abubuwan bara su zo ba taimakon ba za su zo ba amma mukan taking statistics na irin wa'annan yaran akwai wayar da kai da za a masu akwai waɗansu da daidai iya gwargwadon karfinmu da a iya taimaka masu da ɗan kuɗaɗe wanda da su ɗan soma ci gabawa kafin su haye su kai wani gurin da za su iya taimaka ma kansu mun san dai foundation is very important shi yasa a wannan level na foundation mun san mun fara a wannan gurin yara na primary psychologically idan ba su samu wannan balance da trauma da sun samu da irin abubuwan da sun gani too early yakan shafe su har su bijire amma idan muka yi kokari a wannan level din mun iya mun dan keɓe su mun iya mun ci gaba daga wannan gurin to yawancinsu mukan saving ɗinsu za mu salvaging nasu from even themselves sannan kuma mu kawo su shi yasa muna neman nan gaba idan dai idan mutane yawo a cikin politician mun san akwai sincere ones akwai mutanen da da gaske za su iya zuwa su ga sun taimaka amma akwai waɗansu kuma da suka yi amfani da wannan ne domin su dai sun cima burinsu. Malam Sok, yaya wannan ƙungiya ya zuwa yanzu menene kuka cimma a wannan ƙungiya ta ku da kuka kama? Gaskiya yadda kika wannan ƙungiya mun tashi ne da kwazo don mu taimake kanmu da kasanmu. Kin gan harkizi da yana faruwa cikin kasan nan mama kamar ke baraki ya zuwa ba, tsoho bere ya zuwa ba, matasa ne masu yin wannan aikin banzan. kuma menene ya kawo ka rashin ganewa so mun tsaya da kafa biyu don mu gane cewa mun ganar da matasan nan abin da suke yin nan ba daidai ba ne ya jawo mu baya da mun yi nisa mun fi haka yau in an gina wannan wurin gwamnati ta gina in an rusa shi an yi gaba ko an yi baya an yi baya ne so mun tsaya da kafa biyu mu gan cewa matasanmu sun gane idan wani ne yana amfani da su su gane cewa shi fa ya riga yi gaba in zai yi amfani da su to bari mu gan yaran shi a gaba idan mun gan yaran shi a gaba to abu mai kyau ne bari mu je tare idan kuma ba yaran shi to ba amfani kenan ko kuma shi kansa ya sha gaba mu bi bayansa idan ya yi haka to abu mai kyau ne idan kuma ba haka ba ne to mai amfani shi mu za mu je mu yi so mun tsiya ne da kafa biyu mu ga mu matasa cewa mun kwabe kanmu da kanmu cewa wannan abin da yana faruwa kasan nan ba daidai ba ne kuma mun ci gaba haka ba wani abin da zai zama na gari sai ko lalace. To malam fambarin dawo gare ka na san kungiya ba ta ci gaba kusan za a ce sai da kuɗi na gudanar da ayyuka ya zuwa yanzu ina kuke samun kuɗaɗen da kuke gudanar da ayyukan da kuke yi. Ba wai muna da kuɗi ko muna da wani ubangida wanda yake sponsorin namu ba. Kuɗin nan muna harhada ne ta tsakankaninmu in damuwa ta tashi sai mu kira membobinmu gaba ɗaya mu ce to ga damuwa ta tashi sai mu harhaɗa mu gan taimakon da mu za mu iya yi na abinci ne na kaya ne to akwai wani individual taimakon da muna iya yi ko a ce an kore yaro a makaranta ba kuɗin makaranta ko wani abu ko ba za mu iya biyan duka ba muna iya dan bayar da part payment sai yaron ya je ci gaba inda wayanda ma suna zaman banza ne muna iya biya musu kuɗin koyo daidan karfin mu koyon da za mu iya biya sai mu ce to wane ka je ka koya abu kaza mu za mu iya tallafa da kaza Haji Salihu ko duk da yake na gan ku duka matasa ne majiya karfi kila kuna da karfin tattalin arzikin da kuke gudanar da wannan aiki eh to kamar yadda mai gida ya bayani wannan abin da muke yi duk a cikin ba wanda yake dai zaune gari banza a cikin mu kowa yana dan harkan sana'an shi da yake yi wani yana aikin gwamnati ne wani yana sana'an shi ne wani abin nan to daga cikin abu ya tashi muke kiran membobinmu na sauran local government din sai mu har hada in kuma akwai wanda ya dan bamu shawari sai ga akwai wani mutumin da ya kamata mu same shi dan sa mana hannu a ciki sai mu je mu same shi sai dan taimaka mana mu samu mu gudanar da wannan abun inda muke amma kenan kuna da bukatan a tallafa muku kuɗi menene ma takamammen bukatan ku a wannan kungiya gaskiya muna da bukata sosai in za mu samu ko ngo saka ko wayansu masu dan hali da za su mana hannu a ciki wannan abun ya tafi muna marhaba da shi da kuɗin da kayan aikin ko yau aka ce mana ma ana bukatan yara ba su aikin yi ko kuma a kai su training din su yi wani sana'a wanda za su amfana wa kansu mu ana iya kira mu mu kawo matasan da za mu bayarwa a je a training din saboda a rage dan zaman banza ta tsakanin matasa to malam Caleb menene bukatar ku musamman a wannan kungiya akwai bukatu da yawa ai ba ka je ka sami yaron da yana da bukata kamar magana ta baki kawai sai ka tafi ba dole akwai waɗansu abubuwa bukatun shi dai za ka mitin don shi ma ma halfway ya samu ya farfado kafin shi mai iya ci gaba da kanshi so bukatun kuɗi suna nan very da paramount a tafiyan su koyaswa da suke son research da suke son projectors da suke son abubuwa dai da yanar gizo a neman materials ɗin da za a zo a yi koyaswa da su su so duka wayan abubuwan suna suna dan manyan kuɗi muna hangan dai ranar da ubangiji zai kawo mutanen da za su yi tunani ta irin gefe namu sannan su taimaka mana da irin wayan abubuwan domin ya sa mu ya ci gaba da kyau to malam sa kusan kai ne zaka kawo ƙarshen wannan tattaunawa mecece bukatan ku a wannan kungiya eh to gaskiya akwai bukatu akwai bukatan kuɗi akwai bukatan kayan aiki mutane da za mu sami su akwai fadakaswa workshops kuma akwai wayansu abubuwan da ba mu ne za mu yi ba za mu kira wayansu ne su zo su yi to idan mun kira su yaya za mu yi mu wannan so ka gan dole ne mu nemi wayansu abubuwan da zai taimaka mana ya kara mana karfi ya kuma jagorance mu domin aiki yadda sai mun Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na yau zai ɗiga aya Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan zo muku da wani sabon shiri. Yanzu dai a madadin matasan da kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya. Allahu ya kare